gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba yayin da kungiyar kwadago ta kasa nlc ke shirye-shiryen tsindima yajin aikin sai baba ta gani biyo bayan rashin samun daidaito tsakaninsu da gwamnatin tarayya su ma ma'aikatan da ke aiki a sharkwatar jam'iyyar apc mai mulkin kasar na barazana gudanar da wata zanga-zanga da nufin shaidawa duniya tsananin tsadar rayuwar da suke fuskanta wani hadimi da ke kare siyasar gidan tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya ce daga yadda 'yan najeriya ke ji a jikinsu tare da ganin halin kowan kula a sabuwar gwamnatin jagaba za a fahimci irin namijin kokarin da baba mai gaskiya ya nuna na jin kai da kyautatawa rayuwa al'umma su kuwa 'yan kasuwar magani sun gudanar da wata zanga-zangar lumana biyo bayan tashinsu daga kasuwar sabon gari da kuma tilasta musu komawa kasuwar ɗangoro da gwamnatin kano ta yi duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu Assalamu alaikum Salisu Bafayo ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta wanda ke kunshe da tsantsan ran 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashe na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. A kokarin da ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa NLC ke yi wajen gudanar da zanga-zanga da kuma tsunduma yajin aiki da nufin ƙwatarwa ma'aikata 'yancinsu a hannun gwamnatin tarayya. Yanzu haka su ma ma'aikatan da ke aiki a sharkwatar jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar na barazana gudanar da wata zanga-zangar lumana biyu bayan tsadar rayuwar da suka ce suna fuskanta. Ma'aikatan da ke aiki a sakatariyar jam'iyyar wacce ke da matsugunni a birnin tarayya Abuja sun koka da rashin isasshen albashi da alawus alawus ɗin da ake biyan su duk ƙarshen wata. Kamar yadda guda cikin ma'aikatan da ya nemi a sake sunansa ke shaida wa jaridar Daily Trust. yana mai cewa sun shirya gudanar da zanga-zangar ne saboda bakar wahalar da suke sha a wannan gwamnati da albashi baya isar su gudanar da rayuwar yau da kullum. har ma dai ya tabbatar da cewa sabon shugabancin jam'iyyar karkashin jagorancin dr abdullahi umar ganduje na biyan su mafi karancin albashi naira dubu talatin da biyar cikin bukatun ma'aikatan jam'iyyar ta apc har da batun biyan su kuɗin gida da aka jima da musu alkawarinsa wanda kuma a yanzu suka ce sun ji shiru maganan na neman shan ruwa a kuma lokacin da suke ganin jagororin jam'iyyar apc na fantamawa da kuɗi comrade muhammad garba shine shugaban ma'aikatan sharkwatar jam'iyyar apc ta ƙasa Da ganin teburin kowane gauta mun lalube shi domin jin yadda suka shirya fuskantar wannan zanga-zanga da ƙananan ma'aikatan ke shirin farawa a gaskiya na yi mamaki ma kwarai da gaske da za a yi maganar zanga-zanga a nan misali saboda na riga na san cewa muna da kyakkyawan alaƙa tsakaninmu da ma'aikata kuma yawancin ma'aikatan suna yaba irin abubuwan da ake musu da ya shafi jin daɗin ma'aikata ƙarshen kowane wata muna biyan albashi ɗari bisa ɗari kuma duk abin da ya kama na hakkin ma'aikata ni dai a sani na na san muna biya ni ma na karanta wannan labarin amma abin mamaki shine shi kansa labarin kawai rubuta shi aka yi ba a san waye ya buga ba ba a san waye ya yi magana a madadin ma'aikatan ba kuma ni kai na da na zo ofis na nemi na tattauna da ma'aikata kowa mamaki yake kware da gaske saboda haka ina so tabbatar maka da cewa wannan labari ne na bogi wani ne kawai wanda yake kokari ya kawo fitina ko ya nuna cewa akwai rashin jituwa tsakaninmu da ma'aikata zai amfani da wannan dama domin ya kawo irin wannan labari. To amma kuma sun koka da cewa akwai tarin alkawurka amma ba a kai ga biya musu ba ga kuma matsi da tsadar rayuwa da kullum suke fuskanta. Kun ka duba shi ita kanta sabon shugabanci da aka samu a jam'iyyar watan Sanawa. har yanzu fa magana nan da ake ba wata shida ba saboda haka mun zo mun fuskanci kalubale akwai maganar rashin kuɗi da muka fuskanta yawanci bankunan mu a rufe yake saboda haka mutane ma da ma'aikata su kansu mamaki suke yanda ake biyan albashi sannan yadda ake muke gudanar da harkar jam'iyya harkar jam'iyya abu ne da take buƙatar kuɗaɗe kwarai da gaske amma duk da haka alhamdullahi da abin da ya kamata mu daidai gwargwado muna yi abin da ya shafi hakkin ma'aikata kamar yadda na faɗa shi ma alhamdulillah ana yi sauran abubuwa da ba a yi ba na tabbatar da cewa a hankula a hankula da yardar Allah mai girma tsohon gwamna kuma shugaban jam'iyya Dr. Abdullahi Umar Ganduje za mu iya ƙoƙari mu tabbatar da cewa mun kyautata ma'aikata comrade muhammad garba kenan shugaban ma'aikatan da ke kwadago a sharkwatar jam'iyyar apc mai mulkin najeriya jam'iyyar da ko da a nan kano tana fuskantar barazanar shugabanci tun bayan sabbacewar gwamnatin a kakar zaben da ya gabata barazanar da matashi sabo siniya yan dalla ya ga akwai buƙatar sanata barau jibrin ya ankare da wasu cikin 'ya'yan jam'iyyar da ke mata zagon ƙasa sabanin mutane irin su shugabar matan jam'iyyar apc fatima dala da a cewar sa a kullum ke faɗi tashin ganin sai sai ta al'amura da nufin ciyar da jam'iyyar gaba. Muna kira ga sanatan Kano ta Arewa mai girma Barau Jibrin Maliya a kan cewar wannan tsohuwar woman leader Hajiya Habiba Garba ‘yan dalla da ta amfana ba ta amfanar da al'ummar mazaɓar ‘yan dalla ba da karamar hukumar warawa ba. Wajibi ne ya gane cewar wannan mukamin da ya bata da iri-irinsu waɗanda suke ƙoƙarin ruguza jam'iyyar APC bisa kwangilar da ake ganin sun karɓo in dai babu sa hannunsa to ya tabbatar da cewar mukamin da yake bawa ƙananan hukumomi don tallafa musu wajen taya shi aiki to ya rinka sikirinin kuma ina tantancewa domin wannan hasarar da ake yi wa hajiya fatima dala al'ummar jihar kano da 'yan jam'iyyar apc su san cewar fa ba hajiya fatima dala ake yi wa hasada ba dr abdullahi umar ganduje da mai girma rabar murtala salaga ladima garo da kuma shugabancin jam'iyyar apc na jiha da na ƙasa ake yi wa zagon ƙasa duba da ganin cewar jam'iyyar apc tana karɓuwa a hannun al'umma ba fa jam'iyya ba ce illar da take jawo a cutar da mutane shugabanni da suke kan kujerun iko da waɗanda ake haɗa kai da su su ne suke cutar da al'umma amma fa ba jam'iyya ba yaya za a yi a ce idan ba kwangila aka ba wa waɗannan matan don ruguza jam'iyyar apc ba a ce daga ƙasashen waje zuwa ƙasashen ƙetare zuwa jam'iyyar adawa da kanan za a zo a kare su saboda ba tsina na komai ba hajiya fatima dala ta sama wa matasa ayyuka amma ke da kika yi woman leader tsawon shekara takwas maza barke ta 'yan dala babu aikin naira dubu goma sha takwas bare kuma ofa bare tallafa wa mutane Alhaji Sabo Siniyan ‘yan dalla kenan guda cikin matasan jam'iyyar APC mai hamayya da gwamnatin Kano. Ko da yake hamayya ‘yan dallan suke amma a mataki na sama da jam'iyyar ke rike da gwamnatin tarayya. Yabanda, shugaba tinubu ya yi gwamnan kano abba kabir yusuf kan kokarin daukar matakan sassauta tsananin tsadar rayuwa da kanawa ke fuskanta da alama ya dau hankalin jagoran yan hamayya na jam'iyyar pdp alhaji aminu gurgu mai fulo da ke ganin wancan yabo da jagaban yawa abba gida gida ba komai ne face kokarin dora gwamnatin kano kan tsarin nan na jari hujja da ba komai cikinsa sai kuntatawa rayuwa al'umma mai girma Ahmed Bola Tinubu shugaban kasa ya yabi gwamnatin Abba gida gida bisa wani dalilai nasu wanda talakawan Najeriya ba su fahimce ba to gani suka yi ba komai bane Abba gida gida ya fara zama dan jari hujja ya fara barin talakawa a inda suke ko kuma ya fara ta kansa da al'ummar da suka yi masa fatan alheri bin misali ka duba yanzu principal na jiniya sakandare. za su tafi semina amma intelligent ya suka fito mana da cewar gafa abin da za a karba a hannun wa'annan mutane kimanin naira dubu biyu yanzu ya ilahi wannan gwamnatin da ta bigi kirji ta shaida a duniya kan cewar free education ilimi kyauta a zo a ce an karɓi kuɗaɗe a hannun wa'annan bayan Allah da ba su da kokobo ba su da kosisi a nan suka ta faɗa mana suka ce Aminu Gurgu mai fulo Allah jikan dakta Malam Ibrahim Shekarau ba dan ya mutu ba domin shine gatan ɗan siyasa gatan ilimi gatan al'ummar jihar Kano gatan ɗan fan gatan fatan duk wani ma'aikaci yanzu ina wa'annan mutanen suka ga wannan kuɗaɗen domin ina tabbatar maka da malam ibrahim shekaru ne ke da gwamnati wannan seminar da za a tafi da sun ebo roman demokuraɗiyya sun ci kaji sun ci abubuwa an kuma danka musu maƙudan kuɗaɗe domin kyautata musu a ci da ilimi gaba amma sai propaganda sai ihu ba wani komai da suka iya ci da al'ummar jihar kano akan ilimi akan taimakon su Alhaji Aminu Gurgu mai filo kenan ɗan jam'iyyar PDP babbar mai hamayya. Har ma dai salon hamayya da gwamnatin bai hana mata ɗaukar matakan samar da gyara daga halin da ƙasar ta samu kai ba. Ko da dai gwamnatin na cewa irin mummunan gadon da ta yi na abin da gwamnatin Buhari ta bar mata gyaran sai an ba a hankali kuma an haɗa da haƙuri. Ma'ana dai ba gyara ne na rana ɗaya da za a wayi gari a ga komai ya daidaita ba. Irin wannan uzuri da zargin tsohuwar gwamnatin ne ya sanya guda cikin masu baiwa tsohon shugaba Buhari kariya a kafafen yaɗa labarai Alhaji Sigir mai shinku. Ke cewa kukan da al'umma ke yi da kuma halin ko in kula da gwamnatin jagaban ke yi akan kokensu. Sun isa a gane kokarin tsohuwar gwamnatin musamman ma yadda aka dinga rabon makudan kuɗaɗe da nufin rage wa al'umma da rayuwa a wancan lokaci. yanzu ba shi yake mulki ba ya sauka wata gwamnati ce ta zo to su su kawo nasu tsarin da zai rushe na Buhari mana su kawo tsarin da zai rushe ai kwa da irin nasu gwamnati daidai gurgudo shi yayi nashi tsari ne da dama masana suka ce ga yadda za a tattalin arziki kuma daidai gurgudo yayi kuma ya bada iya nashi taimakon musamman wajen taimakawa talaka domin duk tsarin da aka zo irin wayannan na tsarin tattalin arziki sai talaka ya ji jiki to amma shi a lokacin sa daidai gurgudo mun ga yadda aka dinga raba kuɗaɗe ya saki kuɗaɗe domin su je hannun talaka nan maganar bangaren tallafi tallafin noma maganar kananan masana'antu ya babba da tallafi shi sa talaka a lokacin bai dabe bai da kuma a boye abinci ba daidai gurgudu farashi ya yi sitiru duk da ake cewa baya kula a lokacin shi baya mai hankali to irin wannan abun ba ne inda za a yi mishi adalci sai a duba cewa a lokacin nashi duk da akwai irin wannan din amma saboda ya jinciwo shiga talakan dai ko kaka ya samu sauki aka shi shigo da irin wannan tsare-tsare na tallafi ba a taba sakar kuɗaɗe da aka na tallafi wanda ya kamata ije hannun talaka ba irin lokacin shi duk wannan ya kawo saboda ne saboda ya rage raɗaɗin irin wannan policy da ake cewa tsare-tsare na tattalin arziki wanda su kasashen yamma suna ganin sai an bi irin wannan tsare-tsaren da suna ganin Najeriya za ta dawo daidai su ma shugaban mu yan Afirka Yarima Ashaki kiɗa sun tafi akan hakan cewa eh sai da wannan tsare-tsaren za a saboda haka ko a lokacin shi da suka kawo wannan tsare-tsaren tabbas akwai wahalar in da bai dage ba da bai jajirce ba ya ba da kuɗaɗe an taimaka talaka duk da ba a aiwatarwa ɗari bisa ɗari amma dai a lokacin shi irin wannan tallafin sun taimaka matuƙa da gaske an taimaka wa talaka an bada tallafi ta bangaren noma ta bangaren ƙananan masana'antu ta bangaren 'yan kasuwa kuɗaɗen kawai da ake juya yanzu a Najeriya kuɗaɗen da suke fitowa daga hukumomin da suke tara haraji sai FRIS su custom amma magana wai a ce an sai da fetur yau gashi an tara kuɗi ya shiga a kawo gwamnati an yi wa talaka amma nan babu wannan tsarin Alhaji Sagir Mai Shinku kenan guda cikin masoyan Baba Buhari tsohon shugaban ƙasa ta Najeriya. Da wannan kuma mu leƙa siyasar 'yan kasuwa a Kano da Alhaji Aliyu Isa Musa da ke a matsayin ciyaman giranto na kasuwar kantin kwari. Ke yabawa da irin hoɓasar gwamnatin Kano da ta yi haɗin gwiwa da hukumar hana shige da fice wajen magance matsalolin da 'yan kasuwa ke fuskanta. Na hana kwararowar ɓata gari cikin harkokin kasuwanci a jihar. Farko muna godiya ga mai girma gwamnan Kano His Excellency Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida tare da shi mataimakinsa Comrade Aminu Abdulsalam bisa haɗin gwiwa da suka yi da hukumar shige ta fice na immigration na ɓangaren Kano domin kira da muka yi matsayinmu na shugabanni kuma suka amsa mana kan halin da kasuwa take ciki musamman ɓangaren kwari shigowar su kasuwar wanda immigration ɗin suna zaman aiki kusan gobe satin su biyu sun samu haɗin gwiwa kuma kowace haɗin kai da ɓangaren md alhaji hamsu dogon nama kuma da ciyaman na kantin kwari alhaji balarabe ta tatari da kuma haɗin kan sarkin kasuwa alhaji sunusu umar ata samu manta da shi ba shi kwamishina na kasuwanci alhaji abbas sani abbas muna musu godiya da kyau da kyau da kyau yan kasuwa ku sani insha daga cikin mishkilolin da ake fama da shi musamman na ɓangaren karantu to insha Allah ya zo ƙarshe zamantakewa yadda ake yi da bakin haure kuma mai girma gwamna ya faɗa cewa abin da baki zai iya yi sai ya zama an bar wasu kuma suna yi to wa'annan shine dalilin zuwan wa'annan mutane so muna godiya da kowane ɓangare Ba wai ga Alhaji Ali Isa Musa da ke shugabantar kungiyar kula da bakin kasashen ƙetare a kasuwar kantin kwari kaɗai ba. Shi ma Alhaji Hassan Yaro na ganin haɗin gwiwar da gwamnatin Kano ta yi da 'yan kasuwa wajen haɓaka kasuwanci a jihar. Na tabbatar da shirin gwamnatin na haɓaka tattalin arziki ta hanyar baiwa baki damar kwararowa domin a dama da su a harkokin kasuwanci. mu dai a matsayinmu na 'yan kasuwar jihar kano karkashin jagorancin wannan kungiya mu. a wannan lokaci na mai girma gwamnan jihar kano zaɓaɓɓe injiniya abba kabir yusuf abba gida gida da haɗin gwiwar da muke da shi da kwamishinan kasuwanci na ma'aikatar kasuwanci ta jihar kano alhaji abbas sani abbas da shi da ɗaukacin ma'aikatansa gaskiya suna bawa wannan tafiya gudunmawa ba karama ba ta inda harkar kasuwancin mu ta bunƙasa ta ko'ina kaga mun gayyaci 'yan ƙasar toki sun zo mun yi zagayen masana'antu da su mun na harkokin shinkafa mun gayyaci yan cana sun zo mun je ƙasar cana har sau uku kuma sanadiyar zuwan su akwai kayayyakin da yan ƙasar cana suke siya a wasu ƙasashen yanzu anan ake siya a gurin mutanen mu mun je ƙasar tunisia sun zo mana kano abubuwa mun yi da yawa wanda ba zai kirgo ba kaga sakamakon haka ne sa ambasadan indonesia ya yi takakkiya mai girma gwamnan kano ta hannun kwamishina na kasuwanci ya sauke shi ake gagarumin taro da yan kasuwa wanda sakamakon wannan taron muka je trade fire muka je kimanin wajen mu 85 shi ya zamto a duniya Kano ta na biyu muka jawo Najeriya babban suna wannan ba karaman nasara ba ce irin ci gaban da ake samu da kuma yadda wannan tafiya ta jawo muke bawa 'yan kasuwa recommendation bankunan kasuwanci suke ba da bashin daga naira miliyan biyar zuwa ƙasa da haɗin gwiwar wannan ma'aikata ba karaman nasara ba ce mai girma kwamishina muna godiya gwamnan Kano muna godiya Allah saka da alheri Da yake Alhaji Hassan Yaro magana yake ta haɓaka kasuwanci a kanan wannan ce ta kai ga takaddaman nan da ta kunno kai. Tsakanin masanar sai da magani da ke kasuwar sabon gari da kuma gwamnatin kanan biyo bayan kin bin umarnin komawa kasuwar ɗangoro tare da kuma ɗaukar matakin rufe shaguna da 'yan kasuwar suka yi duka dai da nufin nuna wa duniya cewa ba su fi shirya komawa matsugunan da gwamnatin ta yi musu tanadi ba. Kan wannan dalili ne ya maka karbi bakoncin Malam Gambo Mustapha da ke roƙon gwamnatin kan taiwa Allah da ma'aikinsa ta yi haƙuri ta kuma duba halin da marasa ƙarfin cikin 'yan kasuwar ke ciki. Ina kira ga gwamnatin jihar Kano bisa yunkuri da take ta tashi mu 'yan magani kenan na kasuwar Sabon Gari take kokarin ta mai da su kasuwar da take ginawa a kasuwar Dangore kenan. Kira na ga gwamnati ya kamata a dube mu mu dai marasa karfi ne a kasuwar nan kuma an je an gina kasuwa kusan a kaso hudu kaso biyu akai kuma dole marasa karfi su suka fi yawa a cikin harkan nan ya kamata a samar wa da masu ƙananan karfi su ma wajen da za su zo in an koma gaba ɗaya a zo a haɗa a harka. Kana nufin cewa inda gwamnatin take shirin ta mai da 'yan kasuwar magani masu karamin karfi ba za su iya biya ba kenan? Gaskiya masu karamin karfi ba za su iya biya ba. Nan at least rumfa yanzu in siya za ka yi ta kai wajen miliyan talatin da bakwai. Wasu kuma in haya za ka kama a shekara wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. Wani ɗan kasuwa ba shi da jarin miliyan biyu, wani ba shi da jarin miliyan ɗaya, wani jarinsa dubu ɗari uku dubu ɗari biyu yake juyawa. Jarin zai kwashe ya je kama rumfa ya zo ya dinga zagaye kasuwa ko kuwa. Wani kira kake yi da gwamnati me Fatanmu fatan ku gare ta fatan mu ga mai gina gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf da kwamishinan kasuwanci su shiga cikin wannan al'amarin a duba a gani a bari gwamnati ta samarwa da masu ƙananan ƙarfi wajen da za su yi kasuwanci don kowa ya zo ya samu ya ci gaba da rayuwarsa ya ci gaba da neman abincin da zai rufa wa kansa asiri Ba wai ga Malam Gambo Mustapha da ke ci da sha a harkar sai da magani kaɗai ba, shi ma Honorable Suwidi Nasir ziyara. daga karamar hukumar Sumaila ya ga dacewar kawo 'yan maganin ziyarar gani da ido da nufin roƙon gwamnatin Kanan kanta duba halin da al'ummar Kano ke ciki a kuma sassauta wa 'yan maganin. Assalamu alaikum jama'ar sabon gari masu da magani. Mun zo muna kira ga mai girma gwamna da ya duba tsarin nan wanda ƙungiyar famasi take kokowar jefa jihar Kano a cikin matsala. bayan da za a ce kawai an zo an rufe gunda ake sai da magani kuma can da aka ce koma dan goro ba dauki wani tsari mai kyau ba sakamakon rufe magani da aka yau kwana uku a taimaka mana mai girma gwamna jama'a mutuwa suke asibiti sakamakon rashin magani to saboda haka muna kira ga mai girma gwamna mai adalci da ka zo ka duba wannan tsari a zo a bude wannan kasuwa ta sabon gari a ci gaba da sai da magani magani domin jama'a su daina mutuwa a asibitoci Allah ya taimaki mai girma gwamna Allah ya baka nasara Allah ya raba ka da sharin yan gangan da yan ganganci Honorable Suwidi nasiru ziyara kenan tsohon ɗan takarar majalisar dokokin Kano na ƙaramar hukumar smaila a jam'iyyar SDP mai alamar farin doki. amma daga bangaren masu ganin duk abin da gwamnatin kanan ta yi daidai ne irin su na uce mai goro da ya yi aron hannu daga jam'iyyar pdp na cewa tun da aka kirkiri jihar kano ba taɓa samun gwamnatin da ke kula da sha'ani da rayuwa al'umma kamar ta abba gida gida ba Ina godiya ga zababben gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf bisa sahalewar da ya wani advisor nasa da SASA irin su Jamilu ɗan bada su Abdullahi Tanka su Bashir Sanata da su Alajiji na Goda. Ban taba ganin abin da ake tun da ake siyasa irin jiya ba da aka yi aka taimaki al'umma in social media da in media. Me aka yi musu? A wannan marar ta kaka na kayi aka kira aka yi masa abin hasabi to alhamdulillah sako ya je gare su muna godiya mai girma gwamna bisa sahalewar da kaiwa Jamilu bada da Abdullahi Tanka da SASA madalla mun gode Allah saka da alheri almai da kokon masaki ina kira kuma da yan uwana yan siyasa masu magana a kafafen yada labarai ita siyasa rabo ce in Allah ida raban zaka kai kowanne gaci sai ka kai hakuri za a yi kowa yana da rabo insha Allah zai kai matsayin da bai taba zata ba saboda kai ka fita da fitakka alhamdulillah ka san gwagwarmaya nake yi kuma in an yi abin alkhairi dole in zo in faɗa an yi na rashin daidai dole in zo in faɗa abin da na gani ne ya burge ni tunda nake na ga sama da mutum uku da 350 wanda aka taimaka masa na muna godiya ga mai zaben gwamnatin jihar Kano Abba Kabiru su da mataimakin da sauran SASA Allah mai da goma saki saboda an yi taimakon da bai taka kara ya karya ba kuma sai an fito ana terere da mutane a wannan marda. duk mutumin da ya baka barin goro ai zai baka guda wata ran sakamakon abin da aka yi ana cikin kakana kai ba duk mutumin da zo mu ci tuwon ya fito daɗi ma ina manufofin gwamnati da ya dace a ce kuna tallata maimakon wannan gobe haba da Allah ko kawo ya shafa ya duba ai ya san abba kabiru su ce ne kuma Kano ce a gaban sa. manun uce mai gora kenan tsohon jagoran kungiyar bi ta fi daya a jam'iyyar PDP Ita kuwa Hajiya Halima Ilyasu Mandawari daga jam'iyyar APC na cewa an yi walƙiya an gano masu shiryawa sanata faisa na Hanga makarkashiya. Har ma take ganin sanata Hangan ba zai ja da baya daga irin hidimar da yake wa al'ummar da yake wakilta ba. Rufa isa na hangan nan ya sauke nauyin da al'umma suka dora masa. Duk da ci ana fama da rarura. amma bai fasa tafiyar da harkokin ayyukansa na ɗan majalisa ba. Don haka muke fata Allah i bashi lafiya su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfe shi da wani rabul kawo Abdulrahman Sumaila su kwato wa arewacin Najeriya yancinta. Duk da cewa mun san wanda suke ɗaukar nauyin masu turowa a dinga suka rufa isa na hanga wani tsohon ɗan takara ne wanda i takara bai kai labari ba yanzu kuma yake sansanin sansanin nan dawowa jam'iyyar NNPP konkwasa idansa kar yake ganin ka domin haka fara tura yaran ka wai a dinga kiraye-kiraye wai ka dawo jam'iyyar NNPP kai a tunanin ka idan ka dawo kana nufin za a ɗauki takarar hana rabin rufa isa na hanga ne a baka to ba za a baka takarar hana rabin rufa isa na hanga ba domin shi kansa mai girma kwankwaso da shi abba su suka san waye rufa isa na hanga darajarsa da kimarsa da taimakon da ya yi wa al'umma shi yasa aka daɗa ɗaukan wannan takara a a bashi shi ba da riya yake abubuwansa ba duk da mun san cewa ka kirkiri wa'ansu abubuwa na riya har ana cewa wani an je taro na masu ruwa da tsakin APC kai baka je ka shiga ba to ka je kar ka je ina ruwan wani aikin alkhairin da yake yi ne al'umma suke godiya da shi shine ba kwasu ai ba aikin alheri bane aiki ne na riya na riya ne tunda in za ka abu sai ka zo ka sa a rediyo kai me ya sa ba za ku yi na riya ga yan jam'iyyar sanan ta APC suna ta walagigi sun rasa tidin dafawa yanzu jam'iyyar jam'iyya tana neman ta wargaje bai kira wasu ya taimake su ba sai dai wa'yansu a rediyo. Yayin da Hajiya Halima Ilyas Mandawari ke yaba wa sanatan Kano ta tsakiya sanata Rufai na Hanga shi kuwa matashi Mustapha Mamman Bature na ganin idan har magana ake ta jin kai da tallafawa rayuwa al'umma tufa daga kan tsohon sanatan Kano ta tsakiya Bashir Lado an kare zance. Ga Mustapha Jarfa da hujjojinsa akan wannan batu. Bashir Sanata Garba Ladu kaga lokacin da ya zo ya shiga takarar rap aka ka da shi ya raba mukullan mashin sana mashin mashal ya ci zaben nan kaga ai bai ba da mashinan ba ƙarshe ma sojoji aka turo mana da shi da wanda ya dinga ba da alkur'anin ana daga a rantse marigayi tsohon CRC ciyaman namu na gogarwa Allah ya ji kansa ya rahamshe shi mutane ya su dinga shigowa da arzikin su da rufin asirin su kuma sai su zo su zama kaman in ka kira cewa wulakantattu ma mutum ya wulakanta kansa da kansa kasa yanzu wannan sadiq ungwagu ai abin da yake yi ba takara yake ba yanda masoya suke nuna ya fito ya takarar ciyama shi ina abba za shi ina abba ya nasara sauke nauyin mutane waɗannan batutuwa da kake har yanzu baka tafi kai tsaye an gane inda kake nufa to ai kai tsaye bai kamata ku dinga rike ministoci ana zuwa ana kalubalanta kuma yanzu gashi bashir gabaladan na karshe an ce hukumar da ya rike ta tallafin agajin gaggawa ana tuhumar hukumar to me amfanin arzikin da yake da shi ya fi karfin abin da ya je ya yi a wannan ministan har a zo ana cari da irin hukumomin da irin wa'annan manyan su matasa masu tasowa a Kano ba za su kirgu ba ko dan kai baka samu tallafin mana shi yasa kake wannan ni fa kawo shi siyasa ya zama dan siyasa har ya zama sanata a madadin rep kuma kai mun wannan tambayar muna haska mutane ne irin matasan da muke so a dinga mara baya ba tare da neman bukata ba irin su Sadiq Rijiyar Zaki Mustapha Mamman Bature kenan kiya Mustapha Jarfa. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango da ragowar abokan aiki Ibrahim Isak dan uwa Rano Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhatu Murtala Abdullahi dan Sude da Umma Suleiman. Ni Salisu Baffayo da na shirya na gabatar ke fatan mu huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.